Gwamnatin jihar Filato ta sake ayyana dokar hana yawo na awoyi 24 a ƙaramar hukumar Mangu, biyo bayan sake ɓarkewar rikici da ya yi sanadin rasa rayuka da kone-konen gidaje. Rikicin ya faro ne da hare-haren da 'yan bindiga ke kaiwa kan mutane a ƙauyuka, wanda daga bisani ya rikide zuwa na kai hari da ramakon gayya tsakanin al'ummomin yankin da a baya ke zaman lafiya da juna. Shugaban riko na ƙaramar hukumar Mangu, Honorable Marcus Artu, ya ce harin na baya-bayan nan ya yi sanadin salwantar rayuka, don haka aka sanya dokar hana fita da shiga garin na Mangu. An gode Allah saboda matakin da gwamnati ta ɗauka da jama'an tsaro an kamin situation in down. Kin sani amsa kuma kofi da Allah da ikon Allah da situation is calm. to duk lokacin da aka samu rikici irin wannan akwai yan bata gari wanda suke so su ɗauki advantage da irin wannan situation din saboda su dinga kawo problem to duk da haka dai muna magana eh, stakeholders yayin kasa malamin addini saboda eh, a ci gaba da mutane nasiha in ganin cewa an samu zaman lafiya. Jami'an tsaro fa sun wadata a wuraren nan? kamar yadda kika sani shi babban soja na rundunar soja da ke garin jos ya ma lokacin yana a garin mangu saboda tabbatar cewa ya gane makansa ya kuma taking charge. Dokar hana yawo na karamar hukumar Mangude ita ce karo na biyu a ƙasa da wata guda. Jami'in kungiyar da ke wanzar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa wato Mexico Mr. Godwin Okoko ya shawarci al'ummar yankin ne da su yi haƙuri da juna. A cikin sati da watanni da ya wuce Plateau bata same shi da sauki ba ta gefen damuwan nan a su rikici rikici ta wannan gefen da kuma wasu eh, labarun attack da ake kai ma wasu ƙauyuka. ta gefen kungiyar ma da muke yanzu ne muke zauna muna tattaunawa da manyan kabilu manyan addinu da kuma mutane a ƙauyuka domin gaskiya kan ba inda yake samun cin gaban gari dai karuwan gari in ba zaman lafiya ba in dai kuma abin da zai sa shi ba da daɗin ji ba kyon gani kuma shine a ɗauki makami a fara faɗa da juna kai kamar na ta plato yanzu shekaru kusan 20 ana kan wannan irin wannan damar kun ga gaskiya ba daɗi ba ya kamata ce yanzu haka duk kokari da gwamnati suka yi duk kokari da jama'a suka yi duk kokari da kungiyoyin zaman lafiya duk ya kamata ce yanzu mutane dai sun samu skill sun samu capacity sai su zuna tare su duba mini damun mi. Shi ma Malam Abdullahi Gambo da ke aiki a kungiyar da ke sasanta tsakanin makiyaya da manoma mai suna Pastoral Resolve ya ce jama'a su lura cewa marasa son zaman lafiya da ke amfana da rikici su ne ke gwara kan mutane. So yanzu abun ya kai inda ya koma criminality ne yake jan abun nan amma jama'a sun kasa fahimtar wannan. Ayyukan masu laifi su ne kawai suke duk lokacin da aka huta sai su taɓa wani wuri to amma kuma akwai waɗanda suke moruwa da abin da waɗannan ɗin suke yi saboda haka ba su aka samu aka tare ba to kullum waɗannan masu aikata laifin su suna samun wurin da za su je su samu abin da za su yi bayanai na nuni da cewa akalla mutane fiye da ɗari biyu ne suka rasa ransu a hare-haren da 'yan bindiga suka kai kan al'ummar yankin a ƙauyuka da rigage fiye da hamsin a cikin wata guda Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.